another banger. na iya kowa a tayi dubbin kyabi daga sunan daba ta duniyar a tayi daga yau da baka sunan mi duniyar mi a tayi ko mi in eh, duniyar a tayi ka ko a tayi kace dubbin kyabi dubbin kyabi ka diba har kudu har waje ka teka binciko eh, na ka ta ba wani surutu ne tayi ban ka dawa ta ko baka dawa ba na dawa to bulbula mai in kashe tumbina an shi mhm, ya an ka baka cika min langata ba cika ma langa halan kununa da zan cika mana ka cika mana wallahi ni na rena wallahi a ka rena to mm. aje in baka sha wallahi na ci ban sha a to ce baka sha inda kai mm-hmm. huska kamar kwai a kan bula yanzu ina eh, kai yanzu yanzu ka kasuwa ni wurin sayan kayan ataki na wasa sane kan bala lahira ataye ni da addadu ne ataye su kuma lahira ataye bani botiki an shiga shi da Allah Wallahi ban ƙoshi ba. Bari a ƙara dafa wani yanzu bari in kurɓe wanga bari in kurɓe wanga bari in kurɓe. What?